بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم في العدة نجوم في السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اسمه أتشاشي وإيا ودايتي من السهيم بني IET ba ne iya asabu nga Islamic Education Trust ne wato iya ga dabuta tu a shari'a yoma bani to a nane ida shi bo asam ye Muhammad Harun kuma ida ide amalu kongba kongba iya a iga dabuta tunga e shari'a yoma bani a kuma sun dai ai dai malam muhammad sani al-kutawi assalamu alaikum babari idai dai malam abdulmumin salih gawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ma tun babmi ebi zai ga ebi ga lo ba bebeni ga lo malam abdulmumin gawo ba hmm. a malam usulul fiqh ni ba wato baya kan shiga mabaye inga almasadir at-tashri' al-muttafaq alayhi wa ghayr muttafaq alayhi kuma amal sahaba a sahabai na masadir al-ghayr muttafaq alayhi to mallan haza wi wato bagi ga shi ba bore ni ai ana ra'ayi sahabana wato ana sahabi ra'ayi wuri larabci amma ra'ayi sahaba hmm. to sai na sahabar ba ra'ayi hmm. ko a nai ma musu wasallam ko da za ra'ayi hmm. wato ba ba ke yana na shari'a musulunci yana alhamdulillah ra'ayi sahabi ba mu sahabi mani na sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam delegaayi mm. mm. magbogun mm. eh, ni ato azam bɛlɛ mɔnyi k'a sɔ a b'a nabi sala k'a gbɔ k'a gun bɛ ijima yɛrɛ ama zadumani bata k'a kunya kɛ azada keni ba sannan walele bɛ wale a ji kɛ o zadumani ni k'a na yi kala yi bɛ saboda shan misali a gina walele gina lacɛ b'a nabi sala k'a sala misali Ebe ebeghachide hmm. ebeghachide ni achi baghachigwa hmm. atinaza eh, bayani hmm. ko agba weta gbeze asa abada akeni ba alakwa ọza anyị bụ ka anyị bụ anabi sallallahu alaihi wasallam ebe politugo anabi abali ko kuwa a anabi sallallahu alaihi wasallam hujja ye el agwa ga shi gani so wòle ga tsi wo ŋa do mm. e, wòle be mumuwo mm. wòle be sialegbe be hã wòye ni hĩ mm. tonta wodza ɖe dzi sia yɛ li to be woazi ge hã gaze gbanyike ele agalo tutu ge ni yi aboa woko ŋtsi agalo tutu tɔ ni wali be dza sa tsi gidi ba. Eh, to ye mɔ ijima yi. ijima yi. Eh, bayina rai sahabi ejimugodo mwito baigbogo kubabwanyi babamana baigbogo ah. rai sahabi za mwanyi bamumulenu mm. wala wala wachiye gale mm. wala lai bakike mm. a dini zugoni ma wai gwade a sahaba da shi ba bai kwe shiga otugo ko a qur'ani ko hadisin ko zagmai fatawa ga gini LA sun karo mm. wato eh shade to bane a eh. saba da ja gani ne wani fatawa wa shiga mm. wale ne wani ra'ayi wale ne wani fahimta ne a ne ani ra'ayi a wato ga shi wa su ba ni ne, mm. to ijimai kuma a sahabai ba ga gun ka ba ba tuko da hujja ko ba hujja ba shi wani bayan ba yiyani hmm. a yi ƙur'ani hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam da to amma bala a sabbare mu a sabbe nubo ba bugagun shakwe ba hawa yi nihi hmm. ba yi wani ijma'u sahaba wani ha yi ka da ra'ayin sahabi ra'ayin sahabi ne sahabi wanda mani ko asamba kidogo huko kwa jamaa mtaidei kazama mm. ni tododo kani ni tododo kani mm. shaba ka ka de ni han mm. to enyi igane eh aya yo Qur'ani surati nisa aya wato eh wogma tunyawo tuwogma ba tuwoshi eh kuwogma ba tunyawo eh, nye tashi Qur'ani ni gonga ya ayyuhallazina amanu atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulul amri minkum hmm. Hmm. fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir lo so so hmm. to aya hin wi anisa salam wa wato yibu ɛkyɛhyɛ bɛta kebo ane mahomso sɛlam ɔwɔtaesoamro minko ha mohale shahidi wato asahabe azanyɛmadabayɛyɛasabɛ adine mahyanyɛ afoni yɛ adakakyini yɛ ahakimanyini nyɛ bagayi bɛgahyigɛ ɛkwɛ adine ni nyɛ gayi dɔbɛhyia bodo kur'ani bodo hadisim ana ayi laifi ban nu hmm. ye ayi ra kan tu su ga na anan muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da hadisi lo kuma hmm. alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidun hali al-mahdiyyin hmm. abdu alaiha bil nawajib fikri wato eh, bakin kehi a eh, hadisi ga qur'ani ba wai fikri annabi sallallahu alaihi wasallam yelo ciwa sahabai yi wato ya yi ya faɗi su ga idan ye ka ke musulunci ne ye i ka sukun bɛ kuma bayo ye a ah, a malama a ah, a ah, al'usul usul ni ba dai ci ni hmm. ba ga nga wato eh, al'ijma wai kala to ba ba ba ni zaga buwa hmm. wato cin ba ke kala ni hmm. na ijma'i goyi baki kalani hmm. baba ganin ne nanne dangona almasadir al tashri al-muttafaq alayhi hmm. sa sa me ya musulmi to hmm. da zai sai kuma na dai kaidan ya al-usul amma al-usul ya shi gani abin wani hi aga na ye baki kyashilo ya yashilo lo na haga sun ga ni he ye ho won ha ba kokari ye wato abayi ba fi wa hmm. ga wa kuce kuce ri mari bado hmm. qur'ani bado hadisi bado bado mu hmm. amma kuma kongba kongba ni bado kuma kiyasi ni asu ka annabi sa ga hari diga sahihi mala ya fi ganye a ya haji ni to bi galo Muhammad Sani Al-Kutawi ba. To mala bawi ayin yan sahabi sahabina. Me yi ba kan da yi ga wuyi ko wato hukunce-hukuncen yi a sun tuga ra'ayi sahabi ni wato ji bai kan shi yi gawa wato bai wale gani. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato ya shari ya ce abu abada ya kwaikwaya a ra'ayin sahabi ne wato ya abu tafi mata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zamba da kuyi wai wa yi ka addini zaku wai nan ga wen ye n a zha ma abada denge wen ebe nua yewe a adini zoko kɔla yi to awo ye n ye hadie fi bɔ kɔ yi to da tuma wata ga ale muhammad sɔrɔ la wɔn bɛ ja bi sunnati wɔ sunnati kura fa o rashi awo ye ba kɔ ba hali zan kun fa o rashi la o ko a musulmɛ ba da kan ka a ba wɔn tɛ kilo kɔ ba gbɛ n zagbɛ gbɛgbɛ eba a ba

yezeewe agwụ kwagachi we adaji we tabbatar ma ba ni haji to lallai tan ha ba ka ga halawa ya saki wa ta to wa ban yi ku ba yi kwa ta sa ho wai wace wa ziya wa ta wai daga ne kola wa duk zan wa ya wai ko wa na sai kola wa ya saki wa ta ba mai kola wa saki wa ta sai wa kullu mun ta ko ku je wani ra'ayi ne hmm. a can in ga wato eh, 五倍一锅，呃呃，帮啊，白什么？是土贼呀，对的，那个我的那这个呢，啊，你那学海的啊，都你规划上会明白去，我把娘们过去，呃，可以。他们美国人喜欢，那三十三的，我们西西啊，我听你讲啊，我啊，然后那也我啊，那我一那个我我第二个，而且呢，那个呃呃，二十五十分那个呃，人家个。 Umar ce Aliyu radiyallahu anhu ma ko bai layi ba bahai bai ga ga in kwayi nga ye aza ye bato ko aza ko awo ko shiba za za mai wa ga shaula wa ga zuwanya kwe za mai ga ga juwo kwe za mai ga ga ajuwo ko kwe kwe ba ku je banta wo atunga na banta ye shi amma bala shaula ga shaula ba ga ba ye bato a bari nche ayachikukuchiriza mwiya uwo nawuza abayeba bayeba abakwe ayeba dan mapa eh, ingesha yin kwa jamai eh, kwa belai eh, sayyidina umar radiyallahu anhu shabe uzado ko na ga mwiya azamba gashaula ogbo ayin yi abayin mwiya abubanche kwa na ga shi halu mwiya lau tamara alaihi jama'a la taqtahum jami'a

wato koyi ku kuba ba agiya bagoje na akoki mawu zaba na da na kala kullu wala abigi wallahu ta'ala a'lam ya rubuta abidi gozo eh, a Sheikh Sani Muhammad Sani Al-Kutawi ba ga bai kan wagi ga rai sahabi bai ba wato bai kan ai eh, shanye hukunce hukuncen ya sun kai eh, a sahabi ra'ayoyi ba basani ya ba sayyidina umar hmm. ya ba sahabi kirniwa bazagi kuma alhamdulillah ya bakai sawo shanye wa wu'i bai kani wato hakika sahabi ra'ayi kalai shanye amal usul fikin ni ba da wato bebe ni hmm. to gadi bore galo sheikh abdulmumin salih yani al gauba hmm. tagawi wato amal usul fiqh batani bada tungare eh, sahab sahabi ba wato babu mu bani ko ba ra'ayi bani to gayin wabare iya amal fiqh ba da shin za da wani gani ra'ayin sahabi iba tabu za do nga e gogon to iga wabo ishiwa eh, amal usul fiqh batani to alhamdulillah na adani ron wato ya ga hadi ne hmm. micin agbagbagun hmm. micin kuma elebamun waye kaka amma da mi osoli ba na shi kashi ma ba kashi gbani na ra'ayin sahabi i gbagwa shi ne a ga micin shi ba lokacin gai ba gi dalili mwabale ele sun ba na rais habii ibogbogbom mm. akashikwa alopintuga sheria mm. zugoni mm. baada nasunyi sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi se to annabi sallallahu alaihi wasallam ba le wa sunyiwe ba wo wa dani to ba ga ciwo annabi ba ba ga ba bale ba mumu hmm. a shatek na na to annabi sallallahu alaihi wasallam ba su suna ba da wa hujja na farko da han hmm. ele a ga ale a lotuto hmm. ba da ba ba ba yi ba na babale sa'a shi ayoyi alkur'ani ya shiga ni a shi shiga ebare ba ni ga ala shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga ba ga ya ga ni bọ́ tsɔsi mu ge mm. tɔ ayi hã zi ne ale le sɛlɛ asɔ ada ko ba do ba ga nya kpe ba gblẽ la tsɛ ba ayi be le ni ba be mumu gblẽ la tsɛ ba be le ni ba gã tsa li aa ba ɖe asɔ wato nya ɖe yi tsɔsi be mumu e ali nugo ni anabi sallallahu alaihi wasallam ɛbaweɛ paa bagaanye bahyia so ɛne gaayɛ ka ne gaabɔ ɛbɛtɔɔre no logo ebu abɛrɛ baga adake ba so ne baga hyɛ anabi sallallahu alaihi wasallam ɛna anabi amado ɛsaale dan yi alheri ne wɔle kari ne ɛsaa wɔle naa ne transaction adaka kpɛ o gbɛ ne badɛ o ne yɛ ne adaka de ade hã gbɛ o gbɛ ne. azaja sun zamani guda annabi sallallahu alaihi wasallam ba na lace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta da wasu sun sannan yiga ce ebe babaliwe bale jiri ka a shi ba mu sahabi a shi wa gani kwalema ba ibale dalili ba na micin yan wole yi ba mm. malama ta ba ha gani bicha na eh a su tutu ge mm. ama sai fi ba wole yi mm. e ba sha sa ba gbogbo ele e ba ta ba ba kuma ba shi ba ba da sahai fa ta ba gi sahai ni ai to gi bola a ba ba sahai ni ama ile wole a sabi sabi ko mai ade ba bo do ye mu abele to e ile wole yi ba da shi a ma da na a su a shi sabi ba mu kwane ba na ba ya ba wole ni ke sahabi da yanne aya suna ala sahabi ta, a su ba wole ni a su ci ba gana yana <laughs> e ba le ba mu wole ha hmm. amma ina cire hmm. a ba shi har wole ba hmm. fatawa ala sahabi shi ne wani tasiri ne ya yi ma Tumekaa vingayi kubabatayira. Kubabatayira mutwe. Waturi yi Ya ce ma misali ma mm. mm. a mana na shi gari. Eh. Ai misali. Gidi ba. Mm. Ina ga shi ko tukun. Na alkur'ani ga yaba ne. Sai na Umar. Obamu murayi. wọn wà lẹgbẹlẹgbẹ yẹn wọn nà gbé tòdà àzáṣe náà ṣàkóra ní ọba yìí àga àkóra yìí yẹ àgbẹdẹ ẹgbẹ ọba yìí àbẹdẹ àkóra yìí àsùn àsára gbogbo yìí tun sahana y'a sɔn alikɔrɔani hada o k'a zɛn ya ka kuma ye aribole yi ni tun ye kuma ye o misaliya de ye.

wala la dalili shi mm. da azadoka hukunci da yi ana zaga bayan yi a jau wasu na dubale mai garanti mm-hmm. ba dukiya yi ba na teresa ba na edna wani ba na na eh ayu ba ga mo bai to mala ya sun yi gudun ga san yi haji eh abin ya bai a sahabi sani ba ra'ayi mm. kuma ba ba su sun yi a nesa salon ba gani sun koyi gani yi eh, nazari marigi to ma musu bi shan yi ye a ƙasa waye ci kuma abe ya da ba ko zugo krini wato a zugo ni mu ci tashi mu gidi koyi hasu ne da ya da fila ko mu sai a na mu ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa -hmm.